لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة har yanzu cikin kitabul hajj daga abin da ya shafi hukunce-hukunce na aikin hajji babin cewa mace mai al'ada za ta ramanta ko kuma za ta aikata duk abin da ake aikatawa na aikin hajji ma'ana na manasi ana kiran ayyukan da ake aikin hajji almanasi jam'u na mansa shine kaman ibadu da suka keɓanci aikin hajji ta haka mace mai al'ada za ta aikata duk abin da ake na aikin hajji na manasik kama abin da ya shafi a yi kama abin da ya shafi daura niyya kama abin da ya shafi wanka a miƙati in gane ko kama abin da ya shafi jifa kama abin da ya shafi tsayuwan arfa ko yanka ko cire gashi da dai makamantansu wannan ta ana kiransu manasi da haka mace mai al'ada za ta aikata dukkan ayyukan da suka shafi aikin hajji ya ce illar tsawa sai dai tawafi ne kadai ba za ta yi bagil bait haka nan wa idza sa'a ala ghairi wudu'in bayna safa wal marwa cewa idan mutum yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba tare da alwala ba kuma kamar yanda ya gabata a karatun da ya wuce cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan babu wani sabani cewa mutum yana iya yin su halin bayi da alwala musamman kasantuwar cewa shi din ba na farko ba cikin masallaci ba ne gane ko sannan na biyu ba kamar yadda aka siffanta wafi ko aka kwatanta shi da sallah ba shi sa'ayi ba kamar haka ba ne gane ko da haka shi sa'ayi yana daidai da irin abin da ya shafi jifa ko tsayuwan arfa ko kwanan mundalifa wanda ba sharaɗi ba ne sai mutum ya yi shi da al'ada to shi yasa shi sa'ayi yake da wannan abin da yake banta da shi kuma shi imamun bukhari abin da yasa ya kawo wannan babin yana masu ra'ayin cewa da dawafi shi da alwala ake yi shi haka nan kuma sa'ayi ko da an yi babu alwala babu komai kuma abin da yake nuna haka shine ya ce wa idza sa'a ala gairi wudu'i ko asabbaina safa wal marwa ina yana ganin cewa in safa da marwa ne babu komai kuma hakanan da ya ce takbil ha'idul manasika kullaha illa tawaf kenan za ta yi sa'ayi domin ya ce illa tawaf tawafi kawai ya cire a ciki sauraka shine kaɗai abin da ba za ta yi ba sai tana cikin halin tsarki قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بين بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وانا حديث عائشة رضي الله عنها na gabato maka alhalin ina cikin al'ada kuma ban yi tsawafi ba ban yi sa'ayi ba domin ita a abin da ta hukunta ba za ta yi tsawafi da sa'ayi ba sannan zai ta ce zai na koka ma manzala sallallahu alaihi halin da nake ciki sai ya ce to abin da zaki yi shine duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa ke aikata gaira Allah ta fofi hatta tafkuri sai dai ba za ki yi tsawafi ba har sai kin yi tsarki kenan za ka aikata har sa'ayi yi kenan da da ba ta aikata shi ba gani ko za ta aikata shi wanda da ba ta aikata shi ba kenan shi ba sharaɗin alwala a cikinsa haka mutum yana sa'ayi tsakanin safa da marwa alwalar shi ta warware zai ci gaba da sa'ayinsa har ya kammala an ko shi ba sharaɗi ba ne ma'ana tsarki a cikinsa قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم المعلم أن أطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أحل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها أمرة ويطوف ثم يكسر ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يكفر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وأمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معها إلى التنعيم fa'atamarat ba al-hajj wannan hadisin na Jabir radiyallahu anhu ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa dukkansu sun daura niyyar aikin haji ana mafi yawancinsu sun dauki niyyar aikin haji wasu kuma sun dauki niyyar umara in gane ko amma mafi yawanci al-galib a cikinsu niyyar aikin haji suka dauka domin kuwa su ma ba su san cewa an shafe wannan abinda suka sani a jahiliya ba na cewa ba a umara a watannin aikin haji shi yasa dukkan da suka tashi ko mafi yawancinsu sai suka yi niyyar aikin haji kawai ba za su yi umara a wannan watan ba domin abu ne da suka saba a jahiliya cewa yana daga cikin babban laifi idan kai umara a cikin watannin aikin haji cewa wannan laifi ne to shi yasa mafi yawancinsu sai suka daura niyyar aikin haji wa illa an duba wasunsu ba su yi wannan niyyar ba kamar hadisin Aisha Abdullahi dan Umar da Aisha suka ce fa minna man a hallabi hajjin wa minna man a hallabi umratin wa minna man a hallabi hajjin wa umratin yana nuna a cikinsu akwai daidaiku da suka yi haka an gane to sai manzo Allah abin nan Aisha radiyallahu anha yake cewa babu kuma wanda yake da abin yanka a cikinsu gaba ɗaya sahabban wanda suka ɗauro niyyar aikin haji sun kai wanda suka yi aikin hajji da shi sun kai dubu ɗari da wani abu ba wani ne abin yanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Talha su wanda suka fito daga Madina ke kuma a nan da ya tsaya a Zulhulaifa wasu mutane sun zo daga wasu yankuna daban-daban wanda suka zo daga yankin kabilu irin su Khasam da sauransu in gane ko akwai wanda suka zo suka tattara a nan waje amma duka wanda suka tawo ba mai abin yanka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Talha ibn ubaidillah su biyu kawai cewa kadima aliyu min al-yaman aliyu kuma radiyallahu anhu bai madina ya tafi yaman sai ya zo shi kuma daga yaman ya dauko niyyarsa yana tare da hadaya shi ali kenan kaga sun zama su nawa kenan su uku sai ya ce ai na yi niyya da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyya da shi ma'ana irin niyyar da annabi ya yi ita nayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa gaba ɗaya wanda ba su da abin yanka dukkan su yace to aikin haji nan da suka dauko niyyarsa su canja niyyar ta zama ai umaran nan su canja ta zama ai aikin hajin su canja ta zama umara kina aikin haji kana iya farawa da wata niyya ka canja daga baya wannan baya batawa ba kaman sallah ba kana cikin magariba kamar yadda niyyar ta zama ta isha ba ko amma aikin haji in ka fara ma'ana da wani abu daban a cikin hanya kana iya canjawa sai ka canja niyyar sai ya zama ya rikide ya koma wani abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umarni ma ya basu yace dukkan su duk wanda suka zo din nan to su canja niyyar su su mayar da ita umara dan haka su je su yi tawafin umara kuma su je su yi saisaye sai ya zama sun ajiye wannan aikin sun mayar da niyyar da suka dauko ta zama umara sai dai wanda yake da abin yanka tare da shi kadai shine ba zai yi wannan abin da suka yi ba to sai abin ya dandane su sai suka ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka aikata haka yanzu kuma haka za mu tafi mina alhalin ma'ana muna muna cikin sha'awa na iyalanmu domin duk wanda ya kare umara din yana iya kusantar iyalinsa suka ce to yanzu sai mu tafi mina kuma duka jikinmu haka a cikin ma'ana mun kusanci iyalinmu sai suna ganin kamar yin hakan laifi ne shine yace wa zakaru ahaduna ahadina yaqtur cewa ma'ana al'auran ɗayanmu yana yana fitar da mani ma'ana suna nufin sun kusanci iyalinsu to sai abin kamar ya musu nauyi suna ganin hakan eh, kaman ba daidai ba sai zancen ya je ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu domin su suna ganin sun shiga damuwa ya manzala sallallahu alaihi wasallam zai ce su yi wani abu shi kuma zai wani abu daban sai ya ce musu law istaqbaltu min amri mastadbartu yace wallahi inda a ce na san abin da yake zai biyo baya da haka ne abin yake ma'ana inda na san abin da zai zama haka ya fi zama sauki a gare ni yace to ni ma da ban zo da abin yankan ba ma'ana inda na san cewa haka ne saukin kenan sai dab da shiga maka aka ma'ana yi masa wahayi cewa ana abin nan za ka iya canja niyya Za ka yi ce da bai zo da abin yankansa ba da shi ma ya yi irin nasu sai ya zama shi ma ya ɗauki wannan ruksar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na sauki ya ce to wallahi inda a ce al'amarin ya kasance na san abin da zai biyo baya ya ce ma a hadaitu da ni ma ban ɗauko hadaya ba da sai na ɗauko ya umara kawai in zo in warware in huta in sake in samu walwala lokacin ake hajji yi na sabuwar niyyar aiki hajji ce, amma na riga na zo da abin yanka ce inda na san ni ma zan samu wannan saukin da kuka samu da ban zo da abin yankan ba sai na wannan yake nuna cewa shi ma bai san da haka ba sai daga baya ma'ana aka zo masa da wahayi ya bayyana musu ga abin da za su yi ya ce walaula anna ma'iyal hadiya la ahlaltu kun ba dan nima ina da hadiya bai ce da nima nayi kaman yanda kuka yi din wannan yana daga cikin hujjar waɗanda suke cewa tamattu'i ya fi falala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya sani da shi yayi sai suka ce to wannan ya fi falala amma wannan ma'ana ra'ayi ne na wasu wa habat aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu anha ita kuma sai ta samu jinin al'ada ya zo mata sai ta yi dukkan manasik kamar yadda ya zo a babin fanasakatil manasika kullaha duk abin da yake na mansak ne na ibada ne na aikin hajjin da ta yi gaira na halam ta bil bai, amma ba ta yi zawafi ba A nan, kage yana nuna cewa ta yi sa'ayi kenan kuma yana iya yiwuwa ba ta yi sa'ayi ba domin sa'ayi ma ana kiran shi a tsawafi a wasu suna cewa ba ta yi sa'ayi ba wasu kuma suka ce a'a ta yi sa'ayi, amma ɗawafi ne kadai ba ta yi ba in gane ko don haka aisha radiyallahu anha ta yi dukkan abin da ake amma dai ba ta yi ɗawafi a ɗakin allah ba falamma tahurat lokacin da ta yi tsarki din ta samu ta yi tsarki fafat bil baiti sai ta je ta yi ta kaga kenan ita yanzu ta yi aikin haji amma ba ta yi umara ba kenan ta yi ifradi ne tunda ba ta yi abin da ake na umara ba har aka shiga aikin haji ta gama abin da take yi to shi yasa ta zo ta kawo koki ta ce ya rasulallahi na bi hajjatin wa umra wa anfaliku bi hajj yanzu kowa ya yi aikin haji da umara zai tafi da ita ma'ana lada biyu ni kuma zan tafi gida da aikin haji kadai ma'ana ita tana ganin kaman kowa ya wuce ta kenan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran ya hada umara da aikin haji waɗanda aka ce su yi tamattu'i kuma sun yi tamattu'i sun mayar umara kuma sun yi aikin haji ita kuma ko da an ce ta yi ba za ta iya yi bayan su saboda halin da take ciki sai bayan wannan abin ya wuce an gama aikin haji sai ya zama ta yi ifradi ne gane ko haka ba ta yi tsawakun umara ba ke ta koka to sai manzala sallallahu alaihi wa sallama ya umarci ɗan uwanta abdulrahman ibnu abi ya yace ya fita da ita ya kai ta a tanim shine al-hil al-aqrabu ila makka wajen da yafi kusa da makka na iyaka na harami sai ya kai ta tan'im wajen da ake kira tan'im shine masjidu aisha yanzu fa ba a al hajji sai ta yi umara bayan aikin hajji wannan shine abin da ya tabbata shi yasa akan samu wasu malamai suke kore wanda zai yi umara bayan aikin hajji suka ce sai dai in mutumin halin shi ya zama irin halin aisha ne radiyallahu anha ana ulaita min sunna mutum ya gama aikin haji kuma ya raba da umara dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haka ba kuma bai ce ma kowa ya haka ba in gane ko to amma idan mutum yayi ba a cewa umarar shi ba ta yi ba illa annahu khalafa sunna yayi mukhalafa sunna ai taraka aula al-aula Allah yaf'al abin da ya fi cancanta kar yi haka to zai yi Umar Rashi ba ta yi ba kenan wasu ka ce ba ta yi ba saboda manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce a yi haka ba kawai irin masu kes irin na aisha ne namiji kuma ba al'ada ne ya ce sai dai in namiji zai al'ada shi ma irin abin aisha ya sha shi abin da ya sa wannan bayani yake zuwa akwai mutane da yawa wasu suna tafiya kawai da niyyar ifradi ne tun daga nan tun daga najeriya mutum zai tafi niyya kawai zai yi ifradi aikin hajji ana kare aikin hajji musamman wanda suke jinkiri a maka su daɗe har zulhijja ya kare ba a dawo gida ba sai su ce ai an ce in an shiga sabuwar shekara kuma mutum zai umara sai ai wannan umara sai ya zo ya ce ma to shi yana so ya umara ya matsayin umararsa ba adal hajji to ita aisha da ita ce wannan abu ya shafe ta da haka wasu sun tafi akan cewa ba a yi in ba mutum yana da ƙirin uzuri na aisha ba gane ko kuma su ne mafi rinjayen malamai amma dai akwai fatawai waɗanda suke suna ganin babu laifi mutum ya yi umara din saboda ita umara ba ta da niƙati na lokaci duk shekara mutum yana iya yin umara a kowace rana sai dai kawai mutumin da ya ɗauko niyyar aikin hajji kuma yana tsaye ranar arfa ba yi da wata niyyar da zai koma je umara domin ya shiga wani aiki yanzu amma ba haka ba duk wanda yake so ya yi umara a kowane rana na shekara yana da daman ya yi haka ba ranar da aka hana yin umara to almuhim dai mutum ya nisanta daga saɓani ya fi zaman lafiya gane ko kuma da yawa wasu suna yi to don haka na farko su kuskuren da suke mutum ya ce sai an shiga sabuwar shekara a yi umara lallai baya cikin tabarkin manzala sallallahu alaihi wasallama yawan nana ta umara akai akai domin a rayuwar shi gaba ɗaya ya umara guda hudu ne ya aikin haji daya Sau da haka wasu na ganin yawan maimaita umara ɗin shi ne ra'ayin imamu malik rahimahullah ya ce yana rage ma mutum ya dinga ganin darajar wajen don in ka yau kaje gobe kaujeji, wani sai ya umara sau biyar a rana ɗaya ce ya ma kaninsa ya ma babarsa ya ma kawunsa ya ma abokinsa ya ma waye duka a rana ɗaya zai je ya je da wai je da har ya rasa abin da zai aske a kansa tun da duk abin nan sai kaya aski ko to a rana biyar kaya aski a kan har zai zo ya ciwo a goga aska sake goga za a zo a rasa abin da za a aska a wani kuma kullum ne sai ya yi musamman wasu suna ganin tan'im din ya yi kusa kuɗi kaɗan za ka biya a kai ka wajen ka je ka ɗauko kuma za ka zo kai to almuhim huwa khilafu sunna ya saba ma sunna amma wanda yayi ba za ka zo ka ce umararsa kuma ba ta yi ba huwa khalafa sunna inda al'aula ya ba abin da sunna ta zo da shi shine in ya samu sarari yayi tamattu'i idan bai yi tamattu'i ba yayi aikin haji kawai in ne ko to sai gode ma Allah madaukakin sarki da wannan aikin hajin da ma'ana yayi idan kuma zai yi umara kada ya rataya ta da cewa saboda da yi umara bane yanzu yake so yayi domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo daga wajen shi ba kuma babu wani wanda ya aika shi yasa an zaka karanta aikin haji gaba ɗayan babin sa banda Aisha ba zaka samu wanda ya wannan ba yake akwai wata ruwaya da ta zo cewa Abdullahi ibn Zubair ya yi haka amma dai ba su da yawa wanda suka yi aka je ka duba abin da ya zama aiki ne na mafi rinjayen malamai sai a yi aiki da shi ko amma ba a cewa umarar ba ta yi ba ko ba ra'ar samu wannan matsalar wasu malamai suka ce ai duk wanda ya wannan umarar to bi ba yi da lada ya aikin banza ne akwai masu ba da wannan fatawar amma dai mafi yawanci wasu da aka ba su irin wannan fatawar muka je muka tambayi wasu daga cikin masu fatawa ko a cikin haramin maka wasu malamai suka cewa abin za a ce khalafa sunna ko kuma taraka al'aula ya bar abin da ya fi cancanta yi gane ko da haka su suna ganin yin hakan zai fito babin mafi girman abin da za a ce alal kara a ba a cewa haramun ne gane ko ya shiga cikin makaruhi wanda barinsa shi ya fi yinsa don kar mutum shima ya zama mai fatawa mai wuce iyayen rage ka ce abin ba haka ba ne kuma ya zama shi yana da wani dan abu ko dalilin karami ne da ya rike madogara a kansa ƙada haddasa na muzammil ibn hisham ah, muzammal ah, ismail an ayyuba an hafsata rabiyallahu an haƙalat kunna namnahu a watiƙana an yafurujina فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، قد جذى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إهدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها, سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بأبي فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم لأبي فقال لتخرج الأواتك لتخرج الأواتك ذوات الخدور أو الأواتك وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فقلت الحائض فقالت أوليس تشهد عرفة wa tashhadu kaza kaza wannan hadisin na Hafsa bintu Siri ngane ko tace mun kasance muna hana a awatikana al-awatik sune mata waɗanda suke sun baligai wanda suka kai shekarun balaga gane ko mana suka kai girma muna hana su fita wato zuwa sallar ini haka suke yi suna hana su ce sai wata mace ta zo sai ta sauka a kasra bani khalaf wajen da banu khalaf suka kafa abin nan su ta sauka a wajen sai ta ba da labari cewa akwai ‘yar uwarta ita matar wani ne daga cikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi yaƙi guda goma sha biyu tare da Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kuma ‘yar wa ta kasance tare da shi tana fita yaƙin har yaƙi guda shida aka tafi da ita wani ya nuna mata suna zuwa yaƙi ko sai ta ce amma abin da muke a yaƙi mu ba faɗa muke yi ba kunna nudawin kalma mun kasance muna jinyan masu rauni alkalmu shine rauni mana wanda suka ji rauni muna musu jinya wa naqumu alal marda marasa lafiya ma muna tsawa mu jinyarsu abin da suke yi kenan ce sai yar uwarta wata tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce shin akwai laifi ga ɗayan mu idan ya zama ba ta da tufafin da za ta saka ta lullube jikinta gaba ɗaya idan ta zauna a gida ba ta fita ba saboda rashin abin da za ta saka na tufafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yar uwarta ta ba ta aron ta mana in tana da istira kenan ma'ana yana so ya kwadaitar da su wajen fita din zuwa sallar idi dan ta halarci alkhairi shine sallar da za a yi ta idi domin alkhairi ne kuma ta halarci addu'ar muminai ta yiwu cikin addu'o'in da za a yi wani abu na addu'a na ya shafe ta wani yake nuna cewa mace mai al'ada don an ce ba za ta yi sallah ba ba a hana ta yin addu'a ba ba a hana ta halartar wajen da ake aiki na alkhairi ba yanzu kamar misali in za a yi wani darasi mai girma in ba a masallaci ba misali kamar a hall da ake malamai za su yi karantarwa su yi nasiha to mace mai al'ada za ta iya zuwa ko in masallaci ne amma yana da wani gefe da aka keɓance shi ba cikin masallacin ba wani waje daban da aka killace wanda ba sallah ake a cikin shi ba ba masallaci ba to mace tana iya zuwa wannan wajen wannan babu laifi da haka dan tana da al'ada ba ya nuna cewa kuma shi an hana mata komai da komai ba kenan to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su je su halarci sallar idi da kuma alkhairi da kuma addu'ar mu'minai ce to lokacin da ummu afiya radiyallahu anha ta zo sai mu muka tambaye ta ko kuma matan suka tambaye ta to shine sai take faɗan wani abin alkhairi a wajen ummu atiya wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da misalai da yawa da suka taka na nuna su ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine daga cikin wannan misalin ummu aqiyatul ansariya ke cewa ita ummu atiya duk sanda za ta ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ambata shi haka kai tsaye ma'ana sai ta hada tare da kalma ta girmamawa shine kalimatul fida yana daga cikin girmamawa ya ce bi abi an tawa ummi kuma haka suke faɗa abu hurairah yana cikin masu faɗan haka ya ce shi bai taɓa kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba tare da ya hada shi da wannan kalma ba shine bi abi an tawa ummi ya rasulullah ta yace to duk abin da ummu aqiya za ta faɗa sai ta raba in dai da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta raba shi da fansar da iyayenta ma'ana kalma shine ina ba da rayuwar iyaye na ma'ana domin ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ce ta girmamawa a wajen laraba suna amfani da ita in gane ko ko a ce fidaka abi ko ma'ana ina mai fansar da iyaye na domin kai ma'ana ko da a ce zan rasa iyaye na in dai kai za ka samu tsira ko in zan iya ma'ana yin wani abu na kare ka to gara na rasa iyayena da na rasa ka wannan girmamawa ne da kauna kuma ya halatta a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin kuwa Allah madaukakin sarki ya ce li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru in an taba akan cewa wannan ya shafi kira ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. saboda haka girmamawa ne gare shi kuma abinda ta faɗa sai ya tabbata haka ne dan ta ce sai muka tambaye ta muka ce a sami iti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qulu kaza wa kaza sai ta ce na'am bi abi ta ce wallahi haka ne ina mai fansar da iyaye na garin shi ai ya ce lallai ku dinga fitar da wato asalin waɗanda suke mata masu girma masu shekaru da ma waɗanda suke zawatul hudur zawatul hudur sune ne waɗanda suke budurwaye da ba sa fita a gidansu al-khudr shine wato ɗan ɗaki ne ake killace shi inda ake ajiye yan mata a cikin gida da ba sa fita ba sa zuwa ko ina gane ko shi ake kira al jam'i ne na wannan daki din haka matan da ake tsare su a gida ba sa fita yace har su ma ku dinga fitar da su awil awatiqu wa zawatul khudur wal khuyyab har da ma mata masu al'ada dukkan su su fita sallar idi ce fa yashhadna alkhair domin su halarci alkhairi wa watan musulmi da addu'ar musulmi amma wa ya'tazilu alhuyyadul musalla amma waɗanda suke masu al'ada suka je sallar idi to su nisanci wacan da ake sallah kar je inda ake sallah din su tsaya daga baya sai na ce ma ummu salama a ummu atiya alha'i mace mai al'ada kuma mana kaman tana mamaki ya za ce ta je sallah sai ta ce a walaita tashhadu arafa ba tana halartar arfa ba wa shahadu kaza wa kaza kuma tana halartar abu kaza da kaza shahid anan ma'ana duk hadisin da aka kawo ai yana magana ne akan fitan su sallar idi ko ba muna kitabul haji shahid anan abinda ake nunawa tunda har tana halartar arfa kina ya nuna cewa manasik ne na aikin haji da ba a shaddanta mashi tsarki an gane ko don haka tunda ta je arfa shine shahidin mu anan ma'ana tana halartar arfa kuma arfa kenan ba ba sharafi bane sai mace tana da tsarki shine an koma kan cewa babin da ya fara kawowa na farko shine babu takbil haidul manasika kullaha illa tawaf hatta lokofa da arfa ke duk da cewa shine mafi girma a rukunan aikin haji ba a ce sai da sharadin tsarki ba domin inda an ce haka to lallai da yawa mata za su shiga cikin damuwa ko da watakila sai ranar arfa din jini al'ada zai zo mata to kaga aka ce an ce kuma ba za a tsaya arfa ba kuma manzo Allah ya ce alhajju arafa haka nan man waqafa yani waqfatana ko wa hadara salatana faqad ma hajjuhu wa qada tafasa ce duk wanda yayi wannan tsayuwa tamu kuma ya halarci wannan jami'in namu ma'ana na tsayuwan arfa to wannan ya cika aikin hajjin sa kuma ya kankare da abin da yazo da shi na ma'ana kazanta ma'ana aikin hajjin shi ya cika to yanzu ka ce mata sharaɗi ne sai sun yi alwa sai sai da tsarki su je arfa to da yawa mata za su rasa aikin hajji ko watakila ana gobe arfa jina al'ada zai zo mata wata ranar arfa ne wata kwana biyu kafin arba kuma gila al'adar ya fara har ya wuce arba to kaga ya za yi da tsayuwar arba to don haka akwai hikima a cikin abubuwa na shari'a wanda dama ba mutane bane suka tsara shari'a ce ta Allah shi yasa Allah da ya shar'anta haka kaga sai ya zama sauki don haka zata tsaya a arba babu komai a kanta gane ko ma'ana da Allah madaukakin sarki ya tashi shar'anta inda za a yi tsarki sai ya shar'anta shi a cikin abin da yake ba mai hana cikin aiki ba ne don tsawafi ko da ba ta yi shi ba wannan aikin hajjinta ya yi, sai dai ta zo ta rama shi amma arfa za a yi rama in ta wuce ba a rama ta lokaci ne da yake mu muhaddad lokaci ne da ba yi da wani inda za ka ce ka rama shi wata rana ko shi sa kar wasu mutane zo su ce to ai mu alhazan kaza ne don haka mu arfan mu ba rana kaza ba ne a gida sun yi wa a Najeriya an yi saɓanin daidan arfa an ce musu ranar arfan su kaza ne don haka su ce to mu ba za mu fita ba sai an gama arfa mu je mu yi ta mu tsayuwar to waɗannan su rasa aikin hajji su domin alhajju arafa saboda haka abu ne da shari'a ce take iyakance irin wannan abubuwa haka ko kun kai waye da iya kirgen watan ku aka ce yau ranar arfa ne to dole watan ku ya koma ya bi na arfa a da inda ya arfa ba bai da aikin hajji ko kuma komi biyayya shi da sa da ya ce masa wancan daddin bai yi ba kuma komi yawansu kawai sun je ma'arfan ba a samu kowa ba ai ba aikin hajji ai haka wani lokacin za ka ga a gida ne kawai sai aita ta wannan hayaniyar amma kana zuwa can dole ka bar wannan abin da kake na ka ya koma kirgen arfa domin duka duniyar musulmi ne gaba zai ta haɗu haka kawai kai ba za ka zo ka ce kai ɗaya ba ka yadda da wannan saiwan arfan ba kuma wa shekarun ka ga ba za ka zo kai ɗaya ka tsaya a arfa ba duk wanda ya yi haka ma ya ya ji sai dai koma bari ya sake samun aikin haji Allah ya datar da almuhim wannan babin yana nuna cewa ma'ana tawafi ne kadai ake sharɗanta mai tsarki a cikin manasik na aikin haji in gane ko amma tsayuwan arfa ko kwanan muzdalifa ko kuma kwanan mina ko jifa in gane ko ko safa da marwa eh, ala al aqwal cikin zance ko ba mafi rinjaye cewa babu laifi in gane ko haka nan kuma da ya ce wa ya tazilul musalla kuma mata masu al'ada su nisanci wajen sallah safa da marwa ba wajen sallah ba ne ba masjid ba ne ba a sallah a wajen asali yana gefen masallaci ne yanzu ne da al'umma ta yawa aka karu sai ya zama in an yi saho har yana rufkan wajen amma huwa laisa min al-masjid shi ya sa ma yana da katanga tsakanin shi da masallaci ko yanzu ma an kaje akwai katanga tsakanin shi da inda ake sallah da haka shi gefen masallaci ne har yanzu ma gefe ne dan zaka shiga kofar shi ta baya ne in kana so ba zai ka shiga masallaci ba kawai dai iskali guda ɗaya da za a iya samu shine wasu suna ganin cewa ai bai kamata a raba tawafi da sa'ayi ba tunda tare suke ana mutum zai iya yin sa'ayi daga baya zo yi tawafi ko kuma dole sai ya jera su zai fara tawafi ya yi sa'ayi ko kuma a zai yi sa'ayi tunda ba ta da tsarki aka ce ta yi sa'ayi daga baya ta zo ta yi tawafi kamar ta yi rubas ne wanda kuma tawafi ake farawa kafin sa'ayi akwai waɗanda suke da wannan shubuhar a yi sai to ai in haka ne ya za a raba abin da Allah ya haɗa tunda daga tawafi ana haɗa shi ne da sa'ayi bai kamata a raba shi ba to amma wannan abu ne wanda yake mai sauki saboda kamar wanda zai yi kirani da wanda zai yi ifradi ai yana iya yin sa'ayinsa na aikin haji ba tare da ya yi tawafin aikin haji ba wanda ranar da ya zo ranar tawafin aikin haji kuma ya yi tawafin shi shi kadai ba tare da sa'ayi ba kuma ya haka ya yi in ya haka yayi, to kaga kenan babu iskali a wannan da haka ana iya jinkirta ma'ana dawafin har sai lokacin da ta yi zari yasa ko mace ce yanzu ta yi al'ada aka je da ita za ta je ta yi zaba da marwanta daga baya ta zo ta yi ta in gane ko amma ana iya samun fatawa sabanin haka haka abin da ya fi kwanciya a zuciyarta da irin fatawar da aka bayar sai ta dauki abin da ya fi sauki ta yi aiki da shi wallahu ta'ala a'lam qala babu al-ihlalu min al-batha'i وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منا باب yin niyya daga wajen da ake kiran shi batha batha dan waje ne wajen maka kadan in gane ko da kuma wasu wajajen ma wanda ba batha ba ga wanda yake almaki mutumin maka ko dai dan maka ko mazaunin maka ko wanda hukuncin yan maka ya shafe shi shi ake kira almaki walil hajj haka nan ga wanda yake aikin hajji idan kharaja ila mina idan ya fita zuwa mina shi wanda yake mutumin maka sa na ɗaukan niyyar aikin hajji shine cikin maka inda yake a cikin maka kowace unguwa yake inda a cikin maka yake daga nan ne zai dauniyar aikin hajji? an gane ko domin ita maka ita dunan miƙat mun riga mun yi magana akan miƙati a can baya mawaƙi suna nan kafin a zo maka to wanda yake cikin maka da wanda yake bayan sai an wuce miƙati a zo garin akwai wasu garuruwa da sai ka bar miƙati ka zo kamar garuruwan da suke tsakanin maka da madina haka nan kamar garuruwan da suke tsakanin rabik da makka in ka bar kamar irin su jidda in gane ko irin waɗannan garuruwan irin waɗannan garuruwan to duk inda mutum yake a wannan garin in dai ya shigo cikin miƙati kuma bai kai maka ba to shi wannan wajen da yake nan ne katin da haka daga nan zai daura niyya to kaga misali kamar dan wata ƙasa da ya zo ya shiga garin maka kuma in ya zo ya zauna a maka idan ya tashi yin niyyar aikin hajji bayan ya yi umara ai ba zai sake koma wancan katin in dan najeriya ya ce zai ya koma jufa ba a mayar da shi ba saboda yanzu hukuncin shi ya zama hukuncin mutumin maka saboda haka zai dau niyya da yanda yan maka suke daukan niyya ko shine hadisin Abdullahi dan Abbas da yace hatta ahla makkata yuhilluna min makka har mutanen maka su ma daga makka za su daura niyya da haka mutumin maka in zai yi aikin haji daga gidansa in yayi wanka kawai zai daura sa in gane ko to akwai yankin da ake kiran shi fatha ta dan bar maka kadan kafin zuwa mina to ya ce wasu ila aba an tambaye aba shine ibnu abi raba anil mujawir yulabbi bil hajj al mujawir shine irin mutanen da suke zuwa su yi zaman maka amma su ba 'yan maka bane mana masu zuwa mafaktaka wani yana daga cikin tafarkin magabata mutum yana iya tashi ya je ya zauna maka don ya makwabci maka don yawan ibada da neman kusanci da Allah har lokacin da Allah zai rubuta masa ya dawo kasarsa amma ba zama irin na dindindin na yanzu ba mutum ya daura ne ya ce shi bari ya je makale a maka yana labalabe, ba ta kaddawa komai ko to tun a wancan lokacin akwai masu yin mujawara ce mutum ya yi mujawara a maka ko ya yi mujawara a madina ya zauna watanni kaza ma'ana don yawan ibada da sauransu don neman albarka wannan wajen ana yi sun gane ko wannan ana kiran shi aljiwar to ya ce an tambaye a fa mutumin da ya je yin jiwar a makka sai ya zauna a makka ya zama kamar ya dan daɗe a wajen zai yi niyyar aikin hajji ƙada sai shi a ba ya ba da fatawa ya ce wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yulabbi yawmat tarwiyah Ida sallar zubra wastawa ala rahilatihi sai afa yace ai abdullahi dan umar domin sahabi ne kuma mai bin sunna yace ya kasance yana yin talbiya ranar tarwiya shine ranar takwas ga wata ita ce yawmin tarwiya ran da ake shayar da alhazai ruwa saboda zafin rana da wahalar tafiya daga makka zuwa mina sai za ki kira ta tarwiya ce to ai abdullahi dan umar yana daura niyya ne ranan takwas ga wata yawmin tarwiya yayin da ya yi sallar azahar sai ya ɗaura niyyar aikin haji kuma idan ya daidaito akan abin hawansa cewa kala abdulmalik an afa abdulmalik kuma ya rawaito daga afa daga jabi radiyallahu anhu ya ce ƙadimna ah, ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahlalna hatta yawmat tarwiya cewa mun gabato maka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu sai muka warware kamar yadda ya gabata yace su da ita umara yace har sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata kenan ya ce waje an na makata bi zahari bayan mun ba maka baya mana mun bar maka mun kama hanyar mina kenan sai ya ce labbaina bil hajji sai muka daura niyyar aikin hajji dan ehm, maka ya daura niyyar shi daga makka wanda ya zo kuma ya hau abin hawansa ya kama lokacin da zai bar makka din sai ya daura niyyar shi ta aikin hajji a wannan ranar gane ko wannan in ya samu haka shine abin da aka fi amma abubuwa na canjawa lokaci na canjawa yanzu za ka ga ranar bakwai ga wata ana gobe ruya kenan a cikin daren ake kwashe alhazai za a kai su kuma mina to amma wannan dan mutum ya bar maka ranar bakwai ga wata ya je ya ɗauki niyya ma'ana ta aikin hajji ko daga ranar babu laifi a cikin haka amma abin da ya fi cika ya fi zama ne mafi cika mafi sunna ne niyya ranar tarwiyya an gane ko da kuma barin maka ranar tarwiya to amma dai abin da yake nuna cewa yin hakan ko saba ma hakan akwai halacci a cikin haka cewa ba laifi saboda wani yana iya daura niyyar aikin haji tun kafin ranar kamar mai ifradi ai mai ba sai ranar tarwiya ke daura aikin haji ba tun daga miƙa ce ke daura niyya a shi ya daura niyya ba tun ranar tarwiya ba kuma ba za a zo a ce ranar ruya ya sake daura wata sabuwar niyya ta aikin haji ba ko kuma misali mutumin da ya zo a ƙurarren lokaci bai shigo maka ba sai ranar arfa ma'ana zai iya daura niyyar aikin haji ko ba zai iya ba sai ranar arfa ya zo ya iso maka wani abu ya tsare shi zai yi niyya ko ba zai yi ma'ana niyyar ranar takwas ga wata ta wuce shi in dai ba wuce shi ba shi ba laifi ke na gabanin nan ne ma yayi to wasu suna kama abin ne su matsa shi su dinga cewa in ba a yi hakan ba kama aikin hajji bai yi ba shi yasa wannan bayanin dan yana da kyau wasu daga irtoyi da suke ji in mutum ya tabu da wata fatawa to ji yanda za a yi zai ce shi ga abin da aka karantar da shi haka shi ba zai canja ba na ba canjawa ba ne yanayi ne in ka duba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum nawa ne suka yi aikin haji ana kinta ta cewa mutum 120 da wani abu a yanzu wannan zamanin alazan kasa ɗaya nan, ban su ma kai alazan kasa ɗaya ba da haka samu alazan Indonesia sun kai 300 in ka hada da alazan wata kasa sun kai dubu kaza sai ka ji ana neman alhazai miliyan biyu miliyan uku to ka gaya mun an ce dukkan su su tsaya a maka a wannan ranar ranar takwas dukkan su ta ranar tarwiya to ana samun wahalhalu da cinkoso tunda yanzu kuma zamani ya canja ba a kafa ake tafiya da abin hawa ba ma'ana a cikin motoci ne kuma motocin nan suna da hanyoyi kwalta ce kace zaka ɗauki miliyan biyu a rana daya <laughs> kaga wani kila za a ini ma bai je sai ya kwana bai kai wannan wajen ba saboda do, to shi yasa sukan ba da tsari na a fara ɗaukan alhazai cikin dare ma'ana ana sauwaka ma tafiya wasu za ka ga kafin ku je da an wayi gari ma sai ka ga makan ta rarike ba mutane sosai ba za a dinga kai mutane ana dawa ana sauwakewa saboda cunkoson hanya kuma sannan ka ga alhazan nan mafi yawancinsu wasu sababbi ne yanzu ka bar shi ka ce tafi da kansa wani sai je ta yawa daga nan ya bace ba za ka ganshi ba sai bayan yake haji to ya <laughs> shi ya ji haji haji bai yake haji ba ana samun haka wani zai gaban kanshi ya ce to shi ya yi. bari ya je ya nashi kawai shi yadda ya karanta a littafin nan haka zai je yadda ya ganshi a littafi wallahi zai ya gama karatun littafin sa in ya je makan sai ya ga duk abin da yake littafin ba haka yake ba ai na faruwa shi yake haji ba littafi ba ne. wallahi ka karanta aikin hajin ka a cikin fikihu ka karanta shi a rutsala ga yadda aka yi gawa kana zuwa maka yanzu zaka ga wajen ba haka yake ka fara tun daga miƙati jufa ba an ce miƙatin mu jufa wani to yanzu ka je ba za ka ga jufa ba tana cikin ruwa to to sai ka karanta a littafi kai juhuwa ne miƙatin ka sai ka je cikin ruwa ka yi miƙatin ka kusan kusan fa gaba ne na maliya amma da nisa dan kafin ma jirgi ya sauka zuwa jidda sai kusan minti 30 ake cewa ana jufa to tafiyar da jirgi zai yi a minti 30 ka kirga kilomita nawa ne sai mu je ce ai shi jufa ne katin shi da haka sai ya je jufa ya dauniya to akwai abubuwa suna canjawa yanayin zamani yana canjawa abubuwa don haka duk abin da ya canja matukar wannan abin bai shiga cikin ya kawar da wani abu wanda yake rukuni ba bane ko wajibi to mafi aula ya zama sauki ne abu wannan sauki Allah ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr saboda haka ina waɗannan abubuwa abubuwa ne da suka caccanja to amma idan mutum ya bi cikin sauki to sai kaga an samu sauki akan haka ne da mu ma muna dalibai mun yi ta wannan rikicin kwana muke wallahi muke fita sai ranar takwas amma tun da kai ka san hanya ne ka san gari za ka fita amma daga baya yau da muka zo muka gane ga damuwoyi dole haka muka haƙura haka za a zo ranar bakwai ga wata kana bacci a tashe ka a ce ka tashi ka je ka shiga mota a kai ka mina ka je ranar arfa ma ranar tara ga wata ta ranar takwas ɗin kuma za a ɗauke ka a kai ka arfa a arfa muke sallah asuba amma da zai mu ce ba za mu fita ba sai ranar rana ta ɗaga dan shine sunna kuma tunda an yi haka an samu ladan haka ko da so ɗaya ne to kenan <laughs> ko sauran kuma sai a yi ta abin nan dan ka ce zaka matsa haka to za a yi ta samun tashin hankali da damuwa musamman kamar ranar harfa motocin nan suna da iyaka lokacin da aka ba su su ba mutane in mota ta ƙare to ba wanda zai iya zuwa ya sake ɗaukan ka kuma da haka in ka bar alhaji ka ce ya tafi arfa ka fi daga nan zuwa mista alifa daga wajen da za ka bari zuwa arfa ne kewaye kewaye ne zaka wani sai in wallahi bai je arfa ba sai wajen karfe biyar ana shirin barin arba sai ka ga mutum ya zo yana cewa sai su sai yanzu suka zo saboda shi ya tsaya sai ya bi abin nan da aka ce to kaga abin ba zai yi ba a zamanin saboda yanayin ya canja hanyoyin duka sun canja ko wani ya zo ya ce inda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka kafin ya shiga maka shi sai ya samu daidai na wajen ya yi wanka kila ya zama hanya ko an gina wani katon shago a wajen ko kuma an yi wani masallaci to a cikin masallaci mutum zai tsaya wanka a kan hanya to abin babu shi yanzu kuma abubuwa ne waɗanda suke mustahabbai haka abin da yake mustahabbi ne na kwadaitarwa dan mutum ya bar shi wannan babu komai baya cin karo da aikinsa an gane ko yana da kyau a fahimci waɗannan abubuwa dan don haka sai ya ce sai da muka juya wa maka baya sannan muka yi tasbiya sai abu zubair shi kuma ya rawaito daga jabir ya ce mun yi niyya ne daga batha wa qala ubayd ibn jurayj ibn umara radiyallahu anhu ma ra'aytuka idza kunta bi makkah ahalla an-nasu idza ra'aw al-hilal wa lam tuhilla anta hatta yawm at-tarwiyah yace naga in kana makka mutane suna daura niyya tun lokacin da watan zulhijja ya kama kuma kai baka daura niyya har sai ranar tarwiya sai ya ce ai zan aran nabiya sallallahu alaihi wasallam ya hillu hatta tambayi ta bihi rahilatu ai ban ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana niyya ba har sai lokacin da naga ma'ana ya ga dabbarsa ta ta motsa da haka wannan shine mafi cika al'asu idan mutum ya kai ma'ana lokacin da ranar tarwiya shine mafi cika an shine sunna amma in hakan ba zai yiwu ba sai a dauki abin da yafi sauki in gane ko addini yusrun addinin sauki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walan yushadda ahadun dina illa galaba duk wanda yace shi sai ya makale makalkal din nan to wallahi zai kawo ga samu daga baya shi da kanshi zai zo ya wahala ga labaita mutum ne zai ce ma to ai shi Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam akan ragumi ya yakin haji dan haka shi ragumi zai hau a wannan zamani wannan tashaddud ne kai na zai samu ya fara saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yin haji akan raqumi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan yana nuna cewa yin hakan dole ne kaga mutum yazo yace to shi fa yanzu ya je maka sai ya tafi da hukumar alhazai sai je ya samu sakataren alhazan su ko ciyaman da zauren ma'aikatan su da amirul hajji sun ya ce to ya amirul hajji ni ba abin da na karanta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam akan raqumi yake haji dan haka ku samu mai raqumi ana za a nemo mishi magani sai a hada shi da likitoci su dan bincike sa ko ya ce shi akan sakumi ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi tawafi akan mene muka karanta akan rakumi da aka je maka ya ce to ni fa ba zan yi tawafi ba sai akan rakumi saboda haka annabi yayi kana ganin zai yi zai tawafi akan rakumi saboda haka wani lokaci ya kamata mu dinga sauƙaƙa ma kawunan abin da ya zama ba tilas bane to mafi kyau mutum ya dauke shi da sauki in ya samu damar da zai misali in ta kama an kwana wani lokacin kuma ana irin wannan yanayi kamar bara aikin hajjin da ya wuce ranar takwas aka tafi da mutane mutum ya samu ko ranar takwas aka tafi da mutane amma ba a arfa muka yi asuba wanda da mutum zai kwana ne a ranar taruya da ranar takwas ya kwana ya yi sallah asuba a mina sannan in rana ta daga sannan sai ya kama hanyar mina to sai a hanya arfa to sai aka ce to tun karfe uku na dare aka ce wallahi duk wanda bai fito ba ba mota kuma aka riga aka tafi shi kenan kai ba yanda za ka yi ka samu motar nan sai dai duk inda ka ga mutane suna yi ka yi kuma ƙasashe ne yankuna daban-daban in ka je arfa din kafin ka gano inda 'yan ƙasar ku suke ka gama wahala kuma ana so ne mutum in ya je ya samu ya huta ya ci abinci in ma zai iya bacci ya yi bacci kafin lokacin don ya samu ƙarfin da zai tsaya ya addu'a har zuwa yamma to mutum ya isa wajen karfe uku ya tsaya neman abincin da zai ci da ya ci abinci sai kwanta ita bacci ba magana addu'a to irin waɗannan abubuwan ya kamata a dinga fahimtar su wasu za su ce a ah, gwamnatin saudiya ne suke canja aikin haji wanda ba su da fahimta shi ya karanta aikin haji kawai a littafi ne bai yi shi a aikace ba akwai abin da in ba aikata shi kai wallahi bayan da za ka gane shi wani ba Allah ya taba tambayar mu yace ku ne kuke karatu a a jami'ar Madina ya Madina akwai koramin nan da aka ce ana shan ruwa a cikin su da yan gonaki nan <laughs> ina zaka ga <laughs> ai babu su ai akwai wata bi'ir buba'a wata rijiya da aka ce wani ruwa da ake jefa ma'ana jinin al'ada da karnuka da waye yanzu mutu in ka je kana neman inda rijiyar nan take yanzu tana cikin masallaci ne wajen da take cikin ya zama cikin matsalaci sai wani ya ce to aini na karanta hadisin bi'ir a don haka sai na ci na ga inda take saboda iyaka asalin masallacin bai da girma duk yankunan masallacin su ne gidajen sahabbai da unguwanni da waye to yanzu yanda aka fada da masallacin duk ya haɗe su har wannan wajajen sun shiga ciki sai ce shi fa ya je bai ga bi'ir buza'a ba don haka gwamnatin saudiya ta toshe bi'ir buza'a. shi ya so sai ya ga bi'ir buza'a. ana samu wannan masu wannan tunanin to amma kaga wannan jumud ne ma'ana katiya ne da kuma bushewa mutum bai san yadda abubuwa suke canjawa ba zamani yana canjawa bayan da za ka haɗa wannan zamanin da wancan zamanin ba zai yiwu ba sau haka mu dinga ɗaukan abin da ya zo cikin sauƙi kai haka za ka yi aikin hajjinka cikin sauƙi almuhim abin da ake so mutum ya tsarkake niyyarsa ya yi ibadarsa ma'ana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ina ganin za mu dakata nan insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk